القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ‘yan uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan masallaci don ci gaba da karanta littafin da mukan haɗu don bitarsa littafin muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malamin shehul islam muhammad bin abdul wahhab taimimi annagadi Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta masa a yau muna daren takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da ɗari kudu da talatin da tara daidai da daren ashirin da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya. In ba ku manta matashiyar zancen mu cikin karatun wannan littafi mai albarka ba, mun kwana ne inda Muhammad bin Abdulwakab ya kira da cewa za'ul mashirikin, wato iskilin mashirikai da suke wa addinin musulunci iskilin mushrikai da suka rika wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda mushrikai suka rika tunkaran da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da rashin fahimta da cutarwa iskili na zance da iskili na aiki shine Muhammad bin Abdul wakab Allah ta'ala ya gafarta masa ya ba mu hoton yadda mushrikai a makka suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yi masa iskili suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar walakanta shi da walakanta abin da ya zo da shi na littafi da walakanta abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake dauke da shi na manzanci wanda ko ya zanto jagoran mushrikai kan haka shine Abu Jahal abu jahal da har kiran shi ake yi ana ce masa fir'aunan wannan al'umma akwai ruwayoyi guda biyu duk Al'imam ahmad bin hanbal ya fidda su cikin musnad wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kiran abu jahal da cewa shine fir'aunan wacannan al'umma gane ko in kana waɗannan ruwayoyi din ta fuskacin isnadin su ba su inganta ba ruwayoyi ne ba'ifai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kiran abu jahal da cewa fir'auna hadhihi al-umma fir'auna wajen nan al'umma tare da cewa ruwayoyin da suka zo da haka ruwayoyin da suka tabbatar da haka ba'ifai ne ba su tabbata ba ta fuskan su malaman hadisi sun tabbatar da raunin isnadin to amma aiki irin aikin da abuji wato irin aikin da fir'auna ya rikawa annabi musa mu'amalar da fir'auna ya rika mu'amalantan annabi musa da ita irin waccan nan mu'amala fir'auna ya rika wato abu jahal ya rika wa manzon allah sallallahu alaihi wa Sallam. da aka ta fuskacin ma'ana babu shakka abu jahal ya yi aiki ne irin aikin fir'auna gane ku ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba karama ba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yana wa'azi yana kiranyan mutane yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci yana nuna masu muni da datti da yake cikin bautan gumaka da abin da zai biye ma haka yana tsoratar da su abin da zai biye ma bautatawa gumaka na azaban Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika ba su labarin wata bishiya da ake ce mata shajaratu taqo shajaratu taqo wata mugun itaciya ta wuta wanda 'yan wuta duk wanda ya kafirci ya bauta wani wanda ba Allah ba zai haɗi da yi wacan nan bishiyar a ranar gobe alkiyama ta tsintsinke hanjinsa sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke tsoratar da kafirai wacan nan bishiya sun nisanci bautatawa ka ko sa samu ran gobe alkiyama ya zan sun sha ruwan salsabe ba su ci abincin zakkun ba to a daidai wannan lokaci fir'auna sai ya tara kafirai wato abu jahal sai yana cewa da kafirai ai ita nan bishiya ai ba komi ce ba shajaratun sakko face dabinan nan ne ajuwa ya ce ajuwa ce dabinan ajuwa ta ya ba wato dabinan madina mafi kyawun dabino da mutanen madina ke da shi shine dabinan ajuwa sai ce ai watan nan bishiyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke tsoratarwa cewa an daina bautan gumaka ba za a ci ta ba shajaratul zaqqum sai ce ai bishiyar atwa ce yana ce musu in sun daina bautan gumaka to a ba alkiyama ba za ta ci bishiyar atwa ba ba za ta ci dabinan atwa ba wanda yake lokacin burin duk wani mutumin makka duk wani dan jahiliya a lokacin babban burinsa shine matsayinsa ya kai zai iya cin dabinan atuwa to sai juyar da magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake masu na nuna masu cewa ita bishiyar nan ta zakko bishiya ce ta azaba mai tsintsinke hanjin ciki mai lalata kayan ciki sai nuna musu ita a matsayin wata bishiya ce wacce take samar da dabinai na atuwa wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana musu bishara cewa in sun daina bautatawa kuma ka ba za su ci wata nan bishiya wacce take haifar da da dinan ajuwa ba kun fahimta da kyau sai juyar da magana sai juyar da magana yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikili mai kaushi yace za mu ci gaba da bautata ma waɗannan gumaka a rango ba alkiyama in an kawo mana shajaratun zakkum in ji Abuja, ya ce za mu haɗe za mu tsaya mu ya ce za su tsaya su ci wacan nan bishiya ta zanko. shi ne allah ta'ala ya saukar da faɗinsa inna shajaratun zakkum ta'amul asif kal mukuli fil butun ka galil habib ubangiji ta'ala ce inna shajaratu zaqqum lalle bishiyan nan ta zaqqum ta'amul asir abinci ne na masu laifi abinci ne na masu zunubi ba bishiyar ajuwa ce ba kuma yadda wannan bishiyar take ta zaqqum Allah ce kalmukuli yadda ka san narkakken ƙarfe kaman karfen da wuta ya narka yakli fil butun yana tafarfasa a cikin ciki ya shiga cikin ciki tafarfasa ke yana tausa yana tafarfasa a cikin ciki Allah ya ce ka galyil habib yadda dai ka san farfasa ruwan zafi haka wacan nan bishiya din take da bishiyar ajuwa wuce mun fahimta da kyau yanzu ka je ma'aikatan karafa da ke a jakuta ga yadda za a zo da katon ƙarfe sai a jefa ba wani inji ba sakan sai ga injin nan ya babbake wannan ƙarfen yanar kashi cikin ƙanƙanin mintuna bal cikin sakan kiftawa da bismillah ya riga ya narke wannan ƙarfe saboda zafin wuta to a ce wannan ƙarfen injin nan na gama narka shi sai a ɗibo wannan ruwan na rikakken karfan a ce za a ba mutum ya kwakwada ta ka ba ɗan kankanin azaba ba ne ba mun ga ne ko to amma abu jahal saboda izgilinsa sai da ya kai ga yana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fuskanci izgili daban-daban wata rana sai da ya zama wata mata da ake kiranta ummu jamil ummu jamil ita ce matan abu lahab Wadda za ka ji da Allah ta'ala ya tashi zai tsinewa abu lahab sai da ya hada da ita ba kyalita ta ba a batta a baya ba ta nan duk yan islamiyya suna dabdala a kanta ita da mijinta duk yara a rauba a habana bbk na na yan islamiyya da rauba wa'ana naziri classes na yan islamiyya duk suna bi ta kansu safiya da maraice gane ko tabbat ya da abi lahab har matarsa ma ba kyale ta ba to wata rana ita wata nan ummu jamila matar abu jahal ta zo tana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta iskili tana cewa ina fatan dai dan kwana biyu na ji ka shiru ne baka karanta waɗannan ayoyin da kake karanta mana hala dai haukan naka aljanin da ke tare da kai yake haukata ka hala dai ya ja bayan Allah yanzu ba ku tare da rafanin ka ne ai kun gane rafani ko Allah ya baka tare da rafaninka ne wanda yake rikita ka to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma ina ga an kyale ka gaba daya shine Allah ta'ala yake rantsuwa da lokacin hantsi yake rantsuwa da dare yake cewa ubangijinka ko kankani bai haukatar da kai ba kuma Allah ta'ala bai kyale ka bai rabu da kai ba mun gane jama'a da kyau to haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fuskanci izgili kala kala kala kala in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya karanta alqur'ani ya nemi su imani da Allah su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kadaita Allah da bauta su nisanci guma ka barkatai abu jahal sai fito yana cewa allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina tijaratan minas sama a wittina bi azabin alim mun gane ko shine Allah yake bada labari wa iz qalu in kana hadha huwa alhaq min indik wa iz lokacin da qalu su kafare suka ce allahumma ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indik in wannan batu da wato batu da Muhammad yake karanta mana yake biya mana yake mana tilawarsa inda Kaske ne shi ne gaskiya daga ubangijinka wa amdir alaina wato shi ne gaskiya daga gare ka kun fahimta da kyau ko lokacin da wa tuna lokacin da kalu su kafirai suka ce Allahumma ya Allah in kana haza in wannan Alƙur'anan, in wannan bayanan da Muhammadu yake yi in wannan zancen da baban ƙasim ya zo da shi wal haƙƙa min indika gaskiya ne tabbas ne dajin ne daga gare ka to madadin ce Allah ga na kyau Allah shi da mu madadin su faɗa haka sai suka ce fa amtir alaina kijaratin minas sama kai mana ruwan duwatsu daga sama Hada hadari sai duwatsu su shiga zubowa duwatsu kuma na wuta in ba kai wannan ba kuma wittina bi azabin Ali, ko ka zo mana da wani azaba mai radadi gane ko sun so a tarkake su wai in gaskiya ne Allah ta'ala ya mar musu da martani ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibakum wa anta fikum da dai ubangiji ta'ala bai kasance zai masa azaba ya tarkake su ba lalan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana cikin su kun gane ko wa ma kana Allahu mu'azzibakum da dai ubangiji ta'ala ba zai masa azaba ba wa hum yastaghfiruna alhalin a gefe guda kuma akwai su sahabbanka mummunai irin su abubakar da suka shiga musulunci da dimi-dimi wanda su kuma a wuri ɗaya suna can suna ta su gifari da haka ba za a darkake su ba to iskali dai hana nan kala kala gashi nan malamai sun rubuta cikin littattafa da ruwaye ingantattu wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ta fama da su daga kafare sun cutar da shi ba ɗin ƙanƙanin cutarwa ba sun fuskanci da'awarsa da jafa'i sun fuskanci da'awarsa da cutarwa kala-kala gane ko kare da suka kasance suna cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zance to haka wani lokaci suna cutar da shi da aiki akwai lokacin da ya sujuda su abu jahal din nan suka sa aka zo musu da tumbin raƙumi cike da kashi katin raƙumi kin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa Allah sujuda suka ɗauko wannan tumbin raƙumin suka goya masa a tsakanin ƙeyarsa da gadon bayansa tumbin raƙumi ba ƙaramin tumbi ba ne ba ko tumbin sa a wani lokaci katon bujimi in ya ƙoshi in aka ce za ka ɗauki tumbin shi an baka aiki a yanka ƙatansa, ya ce ka ɗaga tumbin shi ka ɗora a kanka in ne ko sai ka samu baka aiki to ina yawa kuma tumbin raƙumi to haka suka a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya don cutarwa sun azabtar da shi azabtawa kala kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zance da miyagun ayyuka miyagun zantuttukan su miyagun ayyukan su to sahabbansa ma ba su sha ba sun cutar da sahabbansa matukar cutarwa abubakar radiyallahu anhu siddiqul umma akwai lokacin da yake khutuba a masallacin harami na makka kafirai suka ɗauko sanduna suka yi mashi bugun duka cikin waɗanda suka zage wajen bugun abubakar a lokacin akwai urtubatu bin rabi'a ya yi ma abubakar bugun duka da bulala da sanda waɗansu suna ɗauko takalma suna dukan abubakar mun fahimci wannan da kyau ko da alimami ibnu kasir ya fitta wannan a cikin littafin albidaya. wanda haya kaɗan ne nake biyo muku ku samu wannan littafi mujalladi na uku al ibnu kasir al-dimashqi mun gaide ko akwai lokacin da abdullahi bin mas'ud cikin waɗanda suka shiga musulunci da farko farko ya zo yana karanta alkur'ani a garin makka shi ma haka suka masa jina-jina suka faffasa masa fuska in ko kana karanta tarihi irin su mus'ab bin umair wanda shi ma muhammad bin abdul wahab ya dan lasa mana kaɗan cikin waɗanda aka azabtar kuma a cikin su ya ambaci mus'ab bin umair shi lokacin da ya shiga musulunci mahaifinshi sai ta kore shi daga gida ta fatattake shi saboda ya shiga musulunci haka aka wattake shi daga gidansu don kada ya yi musulunci ya taso ɗa ne ɗan gata mahaifinshi na da shi mahaifiyarsa mai hannu da suni ce tare da haka dan ya shiga musulunci a kore shi ya kasance cikin halin yunwa da rashi da kishi da damuwa so ta kasance fata ce tana sama kamar maciji saboda tsabagen azabtarwa tsabagen yunwa da rashin gata imamu zabi an baci wannan a cikin littafin siyarwa alamin nubala shi ko bilal bin abi ba, ya ɗanɗana azaba ba ɗan ƙanƙani ba musamman saboda shi yana cikin bayi bawa ne mai gidansa shine umayyatu bin khalaf ya kasance yakan ɗaure shi da igiya a wuyarsa yadda kasan wani kyalle-kyallen akuya haka ake ɗaure shi a zarce shi da igiya a wuya inda kasan wani ɗan bunsuru ake ɗaure bilal bin abi rabah shi a danka igiyan a hannun yara ƙanana an zarge shi a wuya haka yadda haka ake ɗaure dan dan dan dan bunsuru haka ake daura bilal bin abi raba a wuya sai a ba yara suna jan bilal bin abi rabah eh, kun fahimta da kyau eh, kun fahimta ku Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu haka suke jan bilal bin abi raba sun daure da wani cikin sun ɗaure wato sun ɗaure shi a wuya ne ko sun ɗaure bilalu bin abi raba a wuya suna jansa yadda ka san ɗan busu kun gane ko yara ne kuma suke ba shi suke ba za su ba yara su rika jansa a can su jashi a can su jashi a can to har dai su kai shi saman dutse sai sun jira dutse ya ɗauki zafi sai aje a shanya shi a wannan dutse ya ɗauki tsawon lokaci sai ya riga ya kalaba'ita, na a sauko da shi daga dutsen a ba yara su kara can shi a cikin gari alimami ibnu kishaf ya kawo wannan a cikin littafin asiratun nabawiya to haka in kana karanta tarihin ammaru bin yasir kowa san shi da mahaifiyarsa sumayya da mahaifinsa yasir duk sun cuya haka habbabu bin al arad wanda shi sukan zaunar da shi ne ma a garwashin wuta ba abin da ke kashe wutan sai kitse da man da ke fita daga mazauninsa daga mazauninsa guda biyu tunda za a zaunar da shi ne daban a garwashin wutan to man da yake tsatsawa daga mazauninsa shi ke kashe wannan wutan duk wannan azaban suna masu ne don sun yi musulunci shi yasa in kana karatu za ka ga za ka je ka tuntube da wata magana da dalima mai ibn maja ya fidda ita a cikin sunan ɗinsa malam muhammad nasiruddin rubani kuma ya tabbatar da ingancin ruwayarta wata rana khabbab ibn al-arad ya zo majalisin umar ibn al a lokacin umar yana khalifan musulunci sai khabbab dan arad da shi ba wani kwamishina bane ko ba wani minista bane ba sai koma gefe ya zauna umar dan khattab ya hango shi ya ce matso kusa matso kusa habbab bin al-arab ya tsaya ya buya can bayan jama'a irin an taru a kansil din umar a fadan umar habbab bin al-arab da ya shigo sai ya tsaya can baya irin shi ba shi ba gwamnan wata jiha ba ce ba shi kuma ba wani minista ba ne ba lokacin umar sai ya tsaya baya bai shigo can tsawon gaba gaba ba bai hau high table ba umar da ya hango shi ya ce matso ka zo nan har tebur umar bin khattab ya miƙe ya ce a shigo da shi a matso da shi kusa da shi umar ya sa aka sa masa kujera dab da shi suka zauna a layi da shi da umar ga umar gashi umar bin khattab ya ce na rantse da Allah kujeran nan da nake kanta kai ka bi mu cancanta mu bin al-Arab saboda da kowa haka ba musulunci ko kuka ta bakan wahala kuma da yana faɗin wannan magana ta wazo na umar kun gane ko ya ce kuka fi mu cancanta da ka zo ka zauna kusa da ni ya zo zauna kusa da umar da dukkan da kansa ɗan arak kuma da ya ce nuna mana irin wahalar da ka sha ya ya ya rigar shi haka ya shiga nuna tabbai da rauni da aka yi masa da ƙunan wuta duk an toye jikin shi saboda ya yi musulunci ba ilahirin jikin shi kaf ba inda ba su kone ba don kaɗai ya yi imani da Allah ya yi musulunci waɗannan ba su ne sahabbai in kana jin labarin sahabbai to kaji su kaji su mun gane ko ula'ika Ba fa ina bi mitrihim waɗannan su ne iyayen mu a musulunci mun gane jama'a da kyau su ne iyayenmu a musulunci su ne waɗanda waɗansu mutane aka shayar da su ne kufurci ga zagensu su ne waɗannan irin gwagwarmen da suka yi kenan har musuluncin ya kafu ba don komi ba ba abin da suka yi ake masu wannan azaba sai don sun yi imani da Allah sun yi imani da annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau game da ka sani a yau abin da ke faruwa da mutanen Burma irin azabar da ake musu yadda ka san su ba ma bil adama ne ba a yau ba a wannan zamanin da turawan yamma ke da'awan yancin kai da turawan yamma ke farfagandan dimokurasi, cewa demokrasiyya ake bukatan ta mamaye duk duniya dimokuraɗiyyar da suke ganin cewa su ne allolinta suke yaɗa takma a matsayin suke yaɗa ta a matsayin wata toka ko wani tsari ne da ɗan adam bai samu kamar shi ba tun lokacin tsararsa suke yaɗa wannan shi shine farfagandansu cewa ɗan adam bai dace da wani tsari ko bai ci karo da wani tsari ko bai samu wani tsari ba tun tsaron ɗan adam wanda wannan tsari ya ba ɗan adam dama ya ba ɗan adam kariya ya tsaya ya kalla haƙƙin ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam suna ganin ba wani tsari da aka samu a duniya kamar demokuraɗiyya kuma wannan demokuraɗiyya wadda a wurinsu su turawan yamma ba wani tsari da ya dace ɗan adam ya rayu ƙarƙashinsa sai wannan demokuraɗiyya ɗin su suna ganin shi wannan demokuraɗiyya kuma ita demokuraɗiyyar su ne allolinta tare da haka irin wannan zamanin ake hana kowa a wurin a wurin turawan yamma a demokuraɗiyya kana da yancin ko kai komi yanzu faro din nan ka ce shi zaka bautawa a demokuraɗiyya wai shi kenan ya halatta ka je kai ta bautan faro shi kenan ka zo kai kabbara ka girmama faro ka masa sujuda da ruku'u su a wurin su ya halatta a bautawa ayaba a bautawa kankana a bautawa kare da doki a bautawa shanu ka mutanen indiya yan addinin buda duk suna yi a daidai irin wannan lokaci mutanen burma ba abin da suka zaba su bauta wa allah ba su bauta ma sai allah shi kadai musulunci za su yi amma ake azabtar da su ake cutar da su ba wani abu da suka yi sai wannan asalin waɗannan mutane akwai wata daula ana kiranta ƙasa ce musamman sunan ƙasan arakan sunan ƙasan kenan arakan ƙasa ce sosai mai yanci da shugaban ƙasanta da ministocinta da komi da daula ce sosai ƙasa ce arakan makwabciyan ƙasan burma ce su mutanen arakan mafi yawancinsu musulmai ne domin population ɗinsu a wannan lokaci gaba gidansu ba su wuce mutum miliyan hudu da wani abu ba amma miliyan uku da wani abu gaba musulmai ne da aka mafi yawancinsu musulmai ne sume su ne majority na ƙasan na ƙasan arakan suka fara da'awa na musulunci a ƙasansu da ƙasashe makwabta cikin ƙasashen da suka shiga suka yi da'awa ta musulunci akwai ƙasan burma domin ya ce ita ƙasan burma boda ta haɗa su da ƙasar arakan su kuma mutanen burma majoratunsu sun kai su miliyan hamsin amma miliyan arba'in da wani abu a cikinsu gaba ɗaya wuta suke bautawa duk buzawa ne masu bautan wuta to suka fara kyale wannan bautan wuta ana samun daidaiku a cikin suna samun shirya sakamakon a wanda mutanen ƙasan arakan ke shigowa su ne yi da kuma waɗanda sukan bar ƙasan burma ɗin su shiga makwabciyarsu can ƙasan arakan sai su amso musulunci a can lokacin da su shugabannin burma suka ankara cewa ɗaiɗaiku na ƴaƴan ƙasansu na burma suna karɓan addinin musulunci daga mutanen ƙasan arakan sai suka shirya kakarumin yaƙi suka darfafi ƙasan arakan da yaƙi suka je ba su raga kowa ba ba su kyale maza ba ba su kyale mata ba ba su ragawa tsofaffi ko yara ba suka shiga kashi kowa a ƙarke haka duniya kuma ta sa musu ido duniya ta samu su ido wannan ya faru tsakankanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da hudu a wannan tsakanin kusan shekara ɗari biyu da talatin baya da suka wuce a wannan lokaci suka darba mutanen arakan suka kakkashe su suka kama na kamawa a ƙarke suka mamaye ƙasa suka haɗe ƙasan arakan da ƙasansu duk suka shigar da ainihin ƙasan arakan ɗin ta shige cikin ƙasan burma suka mayar da ita kawai wani yanki ne wani jiha ne daga cikin jihohin ƙasan burma alhalin da ƙasa ce mai cin gashin kanta wadda population ɗinsu ya kai miliyan kudu da wani abu ko majoratunsu gaba su musulmai ne amma aka wayi gari mutanen burma wanda mafi yawancinsu kamar da na faɗa muku bautan wuta suke sun haɗi ne waɗancan al'umman musulmin sun haɗe da nasu to aka ci gaba da tafiya a haka to shi ɗabi'a ta imani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke faɗi a cikin hadisi innal imana idza khatara bushashatu qulub la yadhu shay'un imani in ya riga ya zauna a zuciya ba wani abin da zai cire shi to duk da an masu wannan mulkin kama karya ɗin an haɗe da su an kashe da yawa daga cikinsu tare da haka da suka farfaɗe a ƙasan burma ɗin an rafar da ƙasansu ba ta yanzu ba wata ƙasa da ake kira arakan an riga an haɗe ta an haɗe ta da ƙasan burma so bayan sun farfade sun farfado sun samu kuzari suka koma wani yanki na ƙasan burma ɗin suka kafa yankin su suka gina masallatai suka gina makarantu suka samar da hauziya alhauzatul ilmiya hauzozi na ilimi suka ci gaba da jihadi suka ci gaba da harkar da'awa suka ci gaba da karantarwa suka ci gaba da haddan alkur'ani mai girma suna haka ‘yan kwana-kwanan nan ba daɗewa suka taso su mutanen su burma ɗin suka ankara cewa eh su al'umman musulmi da ke ƙasan burma suna samun ci gaba tunda suna karatu ba su kyale addininsu ba a baya suna haddan alkur'ani mai girma suna haddan sayyid bukhari suna haddan sayyid muslim suna kira masallatai suna yaye ɗalibai a makarantun islamiyyu suna da tsangayoyi suna da makarantu na zaure suna karatu da suka farga haka sai suka ɗauki wani mataki na yanka malaman cikinsu duk wani malami da'i mai da'awa inda yana wa'azi harshen sana kaɗawa ana jin sa yana bulla yana yaɗa manufa ta addinin musulunci sai a je a kai masa hari a kama shi a danne shi a yanka a ce gwamnati ta yanke hukuncin kisa a kan shi a yanka shi a mashi yankan rago suka shiga tara alarammomi matukar dai matashi yana da kishin addini gira diniya yana haddan alkur'ani ko ya haddace yana karatun musulunci duk matashi mai rai a musulunci aka shiga kama waɗannan ana yankawa rike al'ummar musulmi ta da cewa ba su da yawa gaba ɗaya gaba ɗayansu a yanzu ɗin a yanzu ɗin ba su wuce miliyan hudu da wani abu al'umman musulman suka tashi za ga cewa dole ne su tsaya su ba malaman su kariya dole ne su ba makarantun su kariya to yunkurin wai ba malaman su kariya da za su yi yunkurin ba alaran su kariya da suka yi kawai ba ba ta ba haka kadai dan zalunci aka darbabu malaman su ana kashewa a gwamnati waɗannan masu bautan wutan busawa suka shiga yanka suka shiga yanka musu malamai in jahili ne fitikal wannan ba shi da wani amfani shi kenan sai a kyale shi a bar shi ta kokoko sallar shi tunda bai san komi ba wannan ba ruwan su da shi amma matukar da ya yi karatun addini yana yaɗawa sai kama shi a yanka su kuma mutanen gari sauran al'ummar musulmi suka ga ba za su kyale malamansu cikin wannan halaka ana musu ɗauki daidai ana yankawa ba suka tashi dan ba malaman su kariya wannan shine abin da ya faru su kuma mutanen ƙasa da sojojin ƙasa da gwamnati na ƙasa duk suka taso suka yi kan al'umman musulmin ƙasan burma gaba ɗaya yanzu ba batu ake na malami ko wani alaramma ko wani mai kishin addini ba a'a matuƙar dai kana amsa sunan musulunci yaro da babba tsoho da tsohuwa ba wanda aka ragawa aka shiga azabtar da al'umman musulmi a 'yan tsakankanin nan a 'yan tsakankanin nan cikin wannan shekara wata ɗaya wata aka shiga azabtar da al'umman musulmi sai da ta kai ga nau'in azaba kuma malam da a yau in an ba da labarin wai a duniya za a yi ma wani ɗan adam turawan yamma suna kallon wannan su da suke awar dimokuraɗiyya in aka ba da labari sai ya karyata sai ya karyata ya ce ina da'awar dimokuraɗi da ake yi ina da'awar dimokuraɗi da ake yi a yau a ce za a kama mutane kadai dan sun yi musulunci an yanka su sun ce bari su ba malaman su kariya a shiga zaro harkensu su sai a zara harken bawa a ɗaure harken a kan su ko harshen daga asalinsa harshen ba wai a datse harshen ba a'a sai a kama malami mai wa'azi a ɗaure harshensa da kebar a ɗauro asalin harshen haka za a makalo shi da kebar a ko harshen sai ya faro daga asalinsa akwai azabin da ya wuce wannan a ce a irin wannan zamani ake a baza yara ƙanana 'yan shekara biyar shekara shida a kawo mashin irin rotumarsa ɗin nan na da a sa yara su yi miƙar da hannayensu kawai wani bakin kafuri mai bautan wuta ya hau yana takkata masu hannu yana da gugwalla sai masu hannu haka ake tura yara ƙanana a rijiya ana bunta masu wuta abin da ya faru kenan a ƙasar burma abin da ya faru kenan a ƙasar burma gidaje gidaje nasu an an kona gidaje sama da dubu biyu da dubu biyu da ɗari shida gidaje in ka kalli population ɗinsu wasu population ne mai yawa ba kuma duniya a lokacin ta tsurum aka rasa cewa komi sai daga baya baya shugaban kasan taki ya kai ɗauki duk wannan cutarwa ɗin fa ba don komi ba idan sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma a daidai irin wannan lokaci da ake ganin duk abin da ka so sai ka je ka bauta masa duk abin da ka ga dama ka ce shine Allah ka ina abin da turawa suke da awaki to waɗannan sun zaɓi musulunci dan me ake takura musu wajibinmu ne alal akalli duk inda musulmi yake bai masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya ba al'ummar musulunci kariya wajibi ne ga kowane musulmi ya yi wannan mu jin su domin su almuslimuna kal jasadil waqi musulmi gaba ɗayan mu yadda kasan jiki ne kwara ɗaya idan taka ta udwun tada'a minhu sa'irul a'aba in gaba ɗaya na ciwo a jikinka duk sauran gabanka za su ɗauka za su fara dadi za su fara sassaƙi su ma to haka duk abin da ya shafi musulmin kasan burma to ya shafe mu ana aka zo aka haɗa makirci hatta makwabtansu 'yan bangladesh waɗanda su suna makwabta akwai boda tsakanin burma ɗin da bangladesh aka hana su ta da cewa mafi yawancin mutanen bangladesh ko musulmai ne majority 'yan bangladesh musulmai ne amma aka hana su ma su rika shiga bangladesh ɗin aka tsoratar da su saboda su buzawa ɗin daula ce mai ƙarfi suna da dukiya suna da makamai suna da abubuwa kuma suna da ɗaurin gindin turawan yamma amerika da 'yan kasakinta allah ta'ala ya tsare to haka dai addinin musulunci yake kullum sai an yi juriya sai an daure irin waɗannan azaba saboda kawai musulunci kawai musulunci nan kake gane sirrin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam? da yake cewa sahabban mansan da sahabbansa yace kun ga kuwa dab da tashin duniya za a yi waɗansu jama'a duk mutumin da ya rike addini cikinsu yana da ladan mutum hamsin ku sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ya rasulullah kana nufin wanda ya rike addini cikinsu yana da ladan mutum hamsin cikinsu ko ko yana da ladan mutum hamsin cikinmu wanne kake nufi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ina nufin wanda ya rike addini cikinsu yana da ladan mutum hamsin cikin ku ku sahabbai gane ku ku sahabbai in kake gano irin waɗannan mutanen za a kyautata kasancewa su ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufata da zance ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu to da wannan zai koya maka musulunci ana yin shi ne fi sarra'i wa barra' بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنشة والمكره جاء عبد الله بن مسعود yace mun ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubaya'a ne kan za mu yi addinin a lokacin da muke da nishadi ba shi da wahala haka kuma lokacin da aka shiga hali na kunci duk za mu yi addinin haka ba wani abu da zai sa kai baya game da harkokin addini kai baya game da aiwatar da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kai baya game da aiwatar da dokokin Allah kai baya da aiwatar da dokokin addinin musulunci ka rike addinin ka shine jalan ka addinin ra'sul mali fastamsik bihi tini shine jalan ka kakka bari wani abu yazo zo ya kawar da kai ka rike musuluncin da kam kam kakka yadda a ce saboda wahala wai za ka yi baya dan talauci dan rashi dan kyara don zagi don aibantawa don duka don cutaswa da inda kake ko ƙauye ko birni daga addininka in ka fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wannan abin fa shine daidai kaza lalle shine tauhidi kishiyarsa shirka kaza lalle shine sunna kishiyarsa bid'a ce in ka riga ka fahimci haka yi ma wannan tauhidi ɗin riko na gam yi ma watan nan sunnar riko ta gam ka yadda ka wani abu ya zo ya shagaltar da kai don tsoron wasu ko cutarwan wasu ko aibantawan wasu ko kushewan wasu Ta yi zanen Allah za ka ci nasara in yi jama'a da kyau kakka ɗauka cewa ai addinin kawa kanan a bagas ka kalli irin waɗannan mutane inda a ce ana kyale addinin saboda wuya to ko a yanzu da mutanen burma na zai ce sun bar addinin to amma ba a kyale addinin saboda wahala sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ad da ake cutar da su dinnan sun mus'ab bin ubay su habbabun lil arab da kaje a baya sukan kawo karan haka din wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kace ku je ku ci gaba da hakuri ku rike addini domin kuwa ku sani waɗanda suka wuce kafin ku akan zo da zarto na yanka katako a ɗorawa ɗayansu a tsakiyar kanshi ana didara masa katako zartan da ake yanka dan katako sai a rika didarawa ɗayansu a tsakiyar ka har sai an raba kanshi biyu yi sun duhu zalika an daidai haka dan baya hana shi ci gaba da riko da addini ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah dokokin sarki ya dakar da to a yau inda za mu tashi al-hijratul ula ila al-habasha wato hijiran farko da sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fara yi zuwa habasha lokacin da wuya ya wuya ana ta cutar da su a makka ana ta azabtar da su a makka ana ta masa irin abin da kaji ake wa mutanen burma din nan batun ka ya munu dawulu habainan nan su kawai tarihi al-ahdath ne wal waqa'i al-asbab ne wal ahdath ne tarihi da ma'ai inda kaga ya faru a farko zai iya faruwa yanzu kaga abin da ya faru ne da ya sa haban annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi yana mai baituwa waɗannan mutanen burma da a gefe guda kuma akwai waɗanda suke cikin kunci da cutaswa a ƙauyaku da sauransu don sun rike addini mun fahimci wannan da kyau to lokacin da wahala ya yi wahala annabi sallallahu alaihi wa alihi su yi ba sahabbansa dama cewa su bar makka su koma ƙasan habasha an ce habasha ana nufin nan ethiopia shine ake kira habasha a da ethiopia nan ethiopia garin da yake helkwatonsu shine addis ababa gane ko wannan kasa wadda take da yalwan jiragen sama mafi girman sos na income dinsu shine jiragen sama transport da suke yi daga kasa zuwa kasa ka ji dai batun harkar jiragen sama ne ba inda ba sun su ba a duniya ethiopia jiragen Itofiya. so ethiopia nan afirka nan ne habasha lokacin ƙasa ce ta kiristoci daidai ko a wancan lokaci amma daga ba addini ya shiga wurin sai dai kuma yanzu ya zubilla angulu ta ƙara komawa gidan tanzania yanzu daular ƙasar ta kiristoci a yanzu mafi yawanci kuma majoratunsu population ɗinsu in ka kalle su mafi yawancin su duk arna ne duk kiristoci ne na ka sun yi kama da filani haka gare ko mutanen ethiopia Alimamu su yi ya rubuta littafi raf'u shanil habasha raf'u shanil habasha cikin mujallari daya je ka samu littafin yana daɗin karantawa falalan bakaken fata falalan mutanen afirka imamu yi yayi ya ce lokacin da jaziratul arab yankin larabawa aikin countries a lokacin da suka wattako sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga yankin makka ya ce mu yankinmu na baƙaƙen fata yan afirka mu ne maka tarbi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan sai ya zanto wata daraja babba ga mu yan afirka baƙaƙen fata imamu su ya rubuta wannan littafi ku nime shi rafu shanil habasha mun gai ne ko al-hijratul ula ila al-habasha hijran farko da aka fara zuwa habasha wa fi sanatil khamisa a shekara ta biyar amara an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabahu bil hijrati ila habasha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci sahabbansa su yi hijira su koma garin habasha na garin Ethiopia kenan lamma shtadda alaikum al'azab wal adha lokacin da azaba da cutaswa waye tsananta ga su sahabbai dan? wa qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da sahabbai inna fi kadijalan la yuslamu an-nasu inda ko inna fiha rajulan la yuslamu an-nasu inda a wannan garin akwai wani babban mutum shine sarkin garin baya yarda yi zalunci yana da adalci ko da a ce kai ba kirista ba ne ba ɗan uwansa ko da a ce kai ba addininsa kake ba to zai tabbatar da cewa an maka adalci baya yarda a yi zalunci nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan wurin yana nufin jashi. mun ne ko yana nufin da jashi. habasha sarkin habasha a wancan lokaci sarkin ethiopia na wancan lokaci al-imamu al-bayhaqi ya fitar da wannan ku je ku karanta littafin dalail nubuwa mujallar na biyu shafi ɗari biyu da tamanin da biyar al'imamu tsabarani shi ma fitar da waccan ruwaya inna fi ha rajulan la yutlamun nasu inda al'imamu ya fitar da ruwayan a cikin littafin tarihin sa tarihu tsabari kun gane ko wato al'imamu tsabari mujallar na shafi na ɗari biyu da talatin zuwa ɗari biyu da talatin da ɗaya habashatu muttajaru a lokacin garin habasha nan ne santan kasuwancin ƙureshawa kamar yanzu duk wani kasuwa a najeriya nan ina ne mafi girman santan kasuwancin shi Legas. in ka ce Legas a wajen kudu da ka dawo arewa kuma sai a ce ina kano to yanzu kuma duk wani ɗan kasuwa da yake bukatan ƙasa da ƙasa ina ne santan kasuwanci na ƙasa a kwatano ba dai dubai eh ai dubai nan ne ake hada-hadan ne na ake hada-hadar kasuwanci a duniyanci mun gane ko a mataki na duniya dubai to haka dubai china inda ake hada-hadar manyan kasuwanci to haka a wancan lokaci santan kasuwanci santan 'yan kasuwa a wancan lokaci shine habasha musamman ƙureshawa dai ba su da inda suke kai hari su kasuwanci kamar in ɗan kasuwa ya kai ya komo ya kai ya makara ya bunƙasa ya gawurta to babban inda yake so ya je shine ina shine habasha kun fahimta da kyau shine mutajaru quraishin nan ne santan kasuwancin qurayshawa nan habasha wa kana ahlu hadhihi alhijrati alula waɗanda suka yi wannan hijiran ta farko tunda ka an ce ta farko yana nufin kenan automatically akwai na nawa akwai na biyu isna ashara rajulan wa arba niswa mutum goma sha biyu ne maza maza sha biyu da mata hudu su suka hijiran farko wa kana awwalu man hajara ilaiha mutum na farko da ya fara yin hijira da garin makka ya koma habasha ya komo nan ethiopia shine usman ibn affan radiyallahu anhu usman dan affan halifan musulunci na uku wanda ɗan shi'a ke zaki mun gane ko Usman dan Affan kowa san cewa da bai sha ba saboda alaka shi da Muawiya alaka shi da Banu Umayya shine kawai ya ja mashi suka ce mashi kafiri suka ce bai dan wuta Usman bin Affan Allah ya shirya su mun gane ko to ka kalla yana cikin waɗanda in na tambaye ku tsakanin ku ga Allah me dalilin da yasa suka bar Makka suka tafi Habasha me dalili Eh? cutar wanda ake masu an ba mu hoton irin cutarwan wasu su fa'a a karwashin wuta ake yi su ko kuma duk wanda kaga ya bar makka garin iyayen shi ya koma ya jira habasha wani yankin da ba na shi ba ma sa jin yaren shi ba larabe mai haɗa shi da bakakken fata da ba sa yi larabci to amma ga ya bar nan cutaswa ne Usman bin Affan yana cikin waɗanda aka cutas wahala da cutarwa ya kas masa sai da ya kai ga ya bar makarin ya koma habasha to ba yau yana cikin waɗanda ake zage su in gane ko ina ciki la tsare in ce ya koya abu zarrin ya yi waye ai ta masa shari'a, ana masa kalabi usman bin affan wa ma'ahu zawjatuhu ruqayyatu bint rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da ruƙayya yar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun san shi ake kira zunnurai Me yasa saboda ya auri shi ya saki labule ko ya rufe kofa da ƴaƴan annabi guda biyu tun da aka faru duniya tun da aka faru duniya tun kan annabi nuhu da Allah ya fara aikowa matsayin manzo har zuwa annabin karke annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kundin musulunci kundin tarihi bai taskace wani ɗa wanda ya sa sakata da ƴaƴan annabawa guda biyu ba sai Usman shi kaɗai ta a duniya. Duk waɗanda aka yi suka auri ƴaƴan annabawa a baya ka dai aure ɗaya. Kenan shi ma ɗayan falala ce, a ce annabi ne ka shi ya haifi ya kai kuma ka aura. Ba taɓa samun mutumin da ya aure ƴaƴan an annabi annabin da Allah ta'ala ya aiko ya tsuguna ya haifi 'ya'ya mata har biyu kuma ya aurawa wani ɗafara ɗaya sai Usman Usman kare aka yi wa haka shi ne aka ba shi ta farko ta rasu aka ƙara masa wata an ba shi ruƙayya ta rasu bayan ta rasu awa aka ƙara masa an ba shi umu kulso. mun gane ko da ta rasu har akwai wani baifin hadisi yana cewa wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law kana lana salisa la inda a ce muna ta uku da mun kara maka akwai wannan hadisa amma bai inganta bane ba in ka bi diddiki ka koma ka kasa shi a farashin malaman hadisi za a ga hadisin warware bai da farashi kadarin shi ya faɗi bai inganta ba hadisi ne da'ifi Mun za ka ji ana kuɗin sha ta akan mambarori cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da Usman bin Affan in da muna da ta uku da mun ƙara ba hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni mun fahimci wannan da kyau duk ɗalibai duk almajirai waɗanda suke da sahu mai dan zurfi ka harka hadisi shi ga gari za su ga hadisi bai inganta ba Allah daukakin sarki ya dantar da to kun ji Usman bin Affan wa satara qaumun islamukum kowa ya san falalan usman ba dan kankani bane ba a musulunci shine ya sai rijiyar ruma da ma'aikin Allah ke cewa manistara bi'ir ruma ta falakul janna duk mutumin da ya sai rijiyar ruma dan aljanna ne rijiyar ruma wata rijiya ce mai albarka ita ba ruwanta baya kafewa ruwanta baya kafewa kuma abin ci sai ta faɗo hannun kafare na wani arni na wani kafuri ne duk kowace rijiya tana iya kafewa sai ta kai sai ta ruma ita kaɗai ne ba ta ba ta kafewa kawai ta rijiya a kwakudu ruwa na jira jirani jira rani jira ne ruwa a rasa sai sahabai sun fanfari tafiya Hannun samu ruwan da za su yi girki za su yi alola za su yi wanka da sauransu to amma kuma ita rijiyar ruma ga dai ta a madina amma ba ta kafewa. sam sai musulmai su je su layi mushrikai su ma masu bututawa kuma ka su je su layi za su yi ruwa kawai sai mai wannan rijiyar tun da shi arne ne sai zo kawai sai ya kerere ce duk wani mai ansa sunan musulunci kai sha man ruwa ya geye baya ba zai diban man ruwa ba arna kada yake neman su ruwa ruwan rijiyarsa abu ya kai abu aka yi ta musulmi walakanci ba a yarda su dibi ruwa ba ga bawar ana diban ruwa kuma babu ruwa sai wannan rijiya amma ba a yarda musulmi ya diba ba kaga wannan bin cutarwa sai dai arne kawai shine lokacin da talauci ta tarfa kuma wannan rijiya fatara da yaji ma talauci fatara ta ta talauci ya faɗa masa gishiri da yaji zai cinye nan da nan sai ya daga wannan rijiya ce zai siyar ya sa a kasuwa yana tallan ta tsakankanin sauran yan uwan shi ka ba ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu labarin cewa rijiyar ruwa tana kasuwa an sa ta a kasuwa sai dai kuɗi ne kamawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira sahabbai mitin ce da su manistara bidira Roma ta balagul janna Tun mutumin da ya sai rijiyar ruma ya daukar da ita ga musulmi da arne wannan mutum dan aljanna ne usmani da ya ji haka ya shiga gida ya kwance jaka ya kwance ya ɗauko kuɗi buhuna buhuna ya zo ma dillalai suka je aka daidaita wannan rijiya ta zanto ta al'ummar musulmi a karke aka shelanta duk madina har ne da musulmi kowa zai sha ruwa a ga nan gurin usman ya zama dan aljanna yo kaɗai sai ga sanan da yawa na tsaya ne na wannan bayanin saboda na san usman bin affan na rantsi da tsarkin allah yana cikin waɗanda ake gaje-gaje da mutuncin su a kira a yau a iran in ka yi faɗa ka same suna usman za ka zanto abin kyama usman kuma saboda ka san ai Usman dan uwa ne na jini nawa na Usman bin Affan na na na Muawiya ai Muawiya ma cikin dalilan da ya haifar da yakin Siffin akwai neman jinin Usman da yake inda yake a wani lokaci can na ba tarihi mun sha kawo irin waɗannan ina fatan mun gane da kyau shine laifin Usman ana zagin shi ka kalli mutum ya falala irin wannan kuma kaga yana cikin waɗanda suka yi hijiran habasha da dubu bal wa ya fara zuwa habasha shine da aka duk wanda ya je yana da usman yana da ladansa duk wanda ya fara wani abu na alkhairi duk wanda ya bi bayansa ya kwaikwaye shi shi na farkon yana da ne yana da ladan na biyu da na uku da na ƙirƙi. kun fahimci wannan da kin wa man kharaja tubayr cikin waɗanda suka fita suka tafi habasha akwai tubayr ibn al-awwa wa abdurrahman ibn auf da abdurrahman dan auf wabnu mas'ud da abdullahi dan mas'ud da abu salama kun gane ko wamra'atuhu radiyallahu anhu da matarsa matan abu salama kun ko ummu salama kenan akwai abu salama akwai kuma me ummu salama kaga az-zubair ibn al-awwam wannan shine hawarin ma'aikin Allah li kulli nabiyyin hawari wa hawarihi zubair ibn al-awwam kowane ba annabi yana da dan sa, wanda in ka taba wannan annabin sai dai a mutu da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni na dan amutun shine zubairu ibn al-Awwam wata ran ma'aikin Allah yana cikin daki shi da Aisha sai dan barka aka tsakar dare sai ce halla rajulun halla rajulan halla rajulun min askabi yahrisu min layla ina da a ce zan samu wani mutum cikin sahabbai na ya gadi na cikin wannan daren ashe bai sani ba shekara da shekaru shi zubairu bin al-awwam sai ya jira ma'aikin Allah ya shiga gida ya shiga daki sai ya saɗaɗo sai ya zo sai ya faje da kayan yakin shi kawai a kofar ɗakin manzan Allah sun salama da ya ji alaman gari zai waye sai fita gobe ma sai ya dawo aikin shi kenan rannan sai ji ma'aikin Allah na cewa ina za a samu wani mutum cikin sahabbai na ya gadi na cikin daren nan sai ba da takobin shi haka kiyat ne bai leka ta wundo ya gabartan ya buɗa kawai yana jiran ko dai munafiki ko wani bakin ba hude ko wani bakin kafiri da zai ce zai kawo ma'aikin hari daga nan wurin ya aika da shi ya fille masa wuya ya bakunci kiyama zubai rubin awwa mun gane jama'a da kyau shine dan safiya cikin sahabbai ba wanda zaka cin yana da connection na ban mamaki kamar zubairu zubairu ibn al ta ko ina ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskacin mahaifinsa dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta fuskacin mahaifiyarsa in ka bi mahaifinsa zubairu ibn al to in ka ɗauki shi awwab din ka bi salsalarsa za ka sun tike zurriya su daya babu da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangi ne yan uwa ne in ka ɗauki mahaifiyarsa safiya safiyatu bintu abdul muttalib in ka dauke ta ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan abdullahi dan abdul muttalib ne shi kuma Zubairu ibn al-awam dan safiyatu bint abdul muttalib ne da haka zaka lokacin masa dan wane dan kani dan ma duk tare suke in ka dauke shi ta fuskacin wato matarsa ma da ya aura zubair ibn al-awwam waye matarsa matarsa da ya aura asma'u yar abubakar asma'u yar abubakar ya take da aisha kai shi ta ko ina in ka juya in kana karanta salsalarsa za ka ba ta inda bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kakkaf cikin akwai ba wanda yake da dangantaka ta kusa da ma'aikin Allah ta ko'ina shi yasa inda in shi'a da gaske suke yi mubarirul awam ya kamata a ce akwai wata wani santa shi ma subairiya ta dace ake ce an samu wannan mun gane jama'a da kyau misali samu ba da gaske suke ba abin kawai zaɓi ne na wanda suke bukata nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd sun yi imani da waɗansu cikin ahlul bait din waɗansu cikin ahlul bait din kuma an kafirce masu Abdurrahman ibn Auf kowa ya san Abdurrahman dan Auf wannan mai dukiya din na fi sabilillahi mutum ne shi ma dan aljanna ma'aikin Allah ya ce dan aljanna haka Abdullahi dan Mas'ud da Abu Salama da matarsa kharaju mutasallili na sirran sun fito ne a ɓoye a asirke فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل safinataini littujari to lokacin da waɗannan gaba ɗaya suka fito da Zubairu ibn al-Awwam da Abdurrahman bin Auf da Abdullah dan Mas'ud da Abu Salama da matan Abu Salama Ummu Salama su shida kenan ko sa'ad da suka fito za su daga Makka za su tafi Habasha to Allah ya sa suna zuwa bakin ruwa inda za su yi gajejjen ruwa sai ba su tsawon jira ba sun cimma mota ma'ana sun cimma jirgin ruwa suka yi sa'a da wasu jiragen ruwa guda biyu na 'yan kasuwa sun zo sun ije fasinja a nan yankin makka za su juya su koma habasha wab ba su tsaya sun jira sun yi zaman jira ba kun gane da kyau za ku ji amfanin samun jirgi nan da fa hamaluhum ila al-habasha nan da na kwashe su aka yi na habasha da su suna zuwa bakin ruwa ga jirgi ta zo sai suka shiga kawai aka juya da su wa kharajat quraishun fi atharihim quraishawa da suka samu labarin cewa waɗannan sahabbai guda shida sun bar garin makka za su yi gudun hijira saboda azabtarwan su quraishawa din sai quraishawa suka bi bayan su hatta ja'ul bahara har sai da suka je wannan kogin falam yudriku minhum ahadan basu tuba kowa ba wanda a suka yi hajjar to ba tumba su ba samun jirgi nan da nan ba su wahala ba wa kana khurujuhum fi rajab sahabbai sun fita ne a cikin watan rajab fa aqamu bil habashati sha'ban suka zauna tsawon watan sha'ban a garin habasha wa ramadan har watan wato a watan rajab suka je sha'ban ramadan duk gaba ɗaya sun karkare shi ne a garin ainihin habasha garin ethiopia sun marajau ila makkata fi shawwal sai suka dawo cikin watan shawwal a suka dawo makka a watan shawwal sun ji rajab daga rajab sai wani wata to sha'aban sun kare ne gaba daya ethiopia sai wani wata ramadan gaba daya sun kare ne a ina ethiopia sai wani wata shawwal a watan shawwal suka dawo kun gane ko lamma balagahum me yasa suka dawo suka bar habasha suka dawo makka lokacin da suka samu labarin anna quraish lalle qurayshawa safu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun daidaita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kaffu anhu sun daina cutar da shi da suka samu wannan labari sai suka rauki wannan mataki ina fatan mun gane da kyau to kun ji dalilin dawa sun samu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun daina ta dawa? eh dai shawa kama wata nan kissa ko ta kissa ana ce mata kissatul garaniq me ake cewa kissar kissatul garaniq mun gane ko ita ce za mu karanta zuwa makon da zai zo za mu kuji yadda take kisa ko ta inganta ba ta ba ana yaɗa ta kuma ta da yawa ta zo cikin tafsirai hatta muhammad bin abdullah bin zai kawo a nan gudan alhalin bata inganta ba sai dai bayan mun karanto ba yadda muhammad bin abdullah ya yi ishara zuwa ga littattafai na tahriji kutubu tahriji na hadisai kan cewa ruwa bata inganta ba kissatul garani har muhammad nasiruddin albani ma in kai dalibi ne mu ji dakibi ka je ka nemi risalar sa da ya sa wa suna nasbul majanik linnasti kissatil garanik risala ce ta muhammad nasiruddin albani zan duba ta can alaburmu in na ganta zan taho da ita insha Allah nasbul majanik kafa rundunonin yaƙi linasti kissatil garanik don rushe kissan nan ta garanik sai an ƙi gwa gwa rundunonin yaƙi don a rushe kisar <laughs> ita ruwan ba na bai mun gane ko in baka samu wata nan risalar ba don wani Allah yanzu ba za ka same ta ba mun gane ko in baka same ta baka sami hatta littafin ashifa bi ta'rif huquqil mustafa qadiriya ya rukuta kissar ya ce bata inganta ba ina fatan mun gane da kyau ko al-imam ibn kathir ma cikin littafin sa tafsirin sa cikin suratul hajj ya kawo kissa kuma shi ma ya tabbatar da cewa qissatul Ba bata tabbata ba amma dai za mu faɗaɗa bayani a kanta insha Allah subhanahu wataala in Allah ta'ala ya haɗa kusa kuma a makon da zai zo barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati al hakim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh